Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da ma sauran abokan aiki muke kama wannan shirin a yau ranar litinin 20 ga watan yuni na shekarar 2022 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai shaidu da wani jami'i sun ce an harba mutane uku har lahira a arewa maso yammacin najeriya bayan da 'yan bindiga suka kai hari a wasu coci biyu a yankin da ke fama da rikici shaidu a kasar habasha sun ce sama da mutane dubu biyu ne aka kashe akasari 'yan kabila amhara a wani hari da aka kai a yankin oromiya na kasar na sojojin amurka ta horas da wasu manyan kwamandojin mayakan najeriya kan kare fararen hula lokacin yaƙi kanin labaran kenan aka saurara yau rana 20 ga watan yuni rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin duba halin da 'yan gudun hijira ke ciki a duniya To koya suke a jamhuriyar Nijar? Ba mu samu isasshen kulawa mai kyau ne. Kawai dai an kai mu da can da gaskiya bangaren ruwa muna shan wahala har da Allah. Wani lokacin ruwan sha wani wani su saufafi ba mu waki wani a sati so uku ma yake wanka sabar karen ruwa yake ba mu wahala. 'Yan gudun hijira ma a Najeriya suna fama da matsalar da kuɗaɗen da gwamnati ke ba su na cin abinci wanda suka ce baya isa gare su a Maiduguri. Tun da muka samu wannan wani ma da ya samu bai taba dauka komai ba har yau muna zaune ya'yan mu su je kallon fiya wata su je yadiya mashin ya kade su daga ta nan haka haka dai muna lallaba da rayuwan har mun zo ga yanzu yanzu halin yayi wuya. Kamar kowace ranar Litinin muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda zan kama na Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shaidu da wani jami'i sun ce an harba mutane uku har lahira a arewa maso yammacin Najeriya bayan da 'yan bindiga suka kai hari a wasu coci biyu a yankin da ke fama da rikici. Wannan dai shi ne na baya-bayan nan a tashin hankali da suka shafi yankuna masu nisa da gari. Maharan sun zo ne kawai suka kewaye cocin biyu duka unguwa ɗaya lokacin da masu ibada suke a cocin Maranatha Baptist Church da St. Moses Catholic Church da ke unguwar Rubu a jihar Kaduna da safiyar jiya Lahadi, inji Usman Ɗanladi wanda ke zaune a kusa da wajen. Ya ce wasu daga cikin maharan sun fara kai hari a cikin cocin, sannan wasu kuma suka zarce zuwa wasu wurare. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce, ana gudanar da sintiri na tsaro a yankin gaba ɗaya, yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike. Shaidu a kasar Habasha sun ce sama da mutane dubu biyu ne aka kashe, akasari 'yan kabila Amhara a wani hari da aka kai a yankin Oromiya na kasar kuma suna zargin kungiyar 'yan tawaye wadda ta musanta hakan. Wannan dai shine hari mafi muni da aka kai a baya-bayan nan, yayin da ake ci gaba da samun rikicin kabilanci a ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a Afirka. Wani shaida ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa ya ga mutane 230 sun mutu kuma mun binne su a wasu manyan kaburbura sannan muna ci gaba da tattara gawarwakin shaidu da gwamnatin yankin oromiya sun zargi rundunar 'yantar da 'yancin oromo da kai hare-haren kungiyar 'yan tawaye ta musanta hakan na sojojin amurka ta horas da wasu manyan kwamandojin mayakan najeriya kan kare fararen hula lokacin yaƙi daga abuja Hassan Maina kaina ya aiko mana da wannan rahoto. Rundunar mayakan na Amurka na horar da manyan kwamandojin sojojin Najeriya ne da nufin lalubo ƙarin hanyoyin da za a ke kare fararen hular da basan hawa ba balle sauka yayin da sojojin ke fafatawa ko kuma wani aikin samar da tsaro a cikin gida a sassan ƙasar daban-daban. samar da wannan horo da ofishin jakadancin amurka da ke nan abuja ya taka rawa sosai tare da wata cibiyar amurka ta ƙasa da ƙasa kan tsaro da shari'a wacce ita ma ta ja gabarar gudanar da ba da gudumawa wanda ya ɗau hancin wasu manyan kwamandoji daga rundunonin sojin ƙasa sojin ruwa da ma sojojin sama horon kazalika na wani bangare na hoɓɓasan hedikwatar tsaron najeriya wurin ƙara inganta alaƙar sojoji da fararen hula musamman yayin da sojojin ke wani aikin samar da tsaro irin na cikin gida. Wannan hoɓɓasa dai kazalika na matsayin wani kazar-kazar na yunkurin ƙara irin rawar da masana shari'a ke takawa wurin ɗaukar matakin duk wani fafatawa da za a yi da kuma ba da muhimmanci wurin kare haƙƙin ɗan adam da ma kare rayuwar fararen hula. An dai dudduba irin darussan da Amurka ta koya a yaƙe-yaƙen da ta yi da nufin zama izina yayin tura sojoji ya zuwa duk wani aikin samar da tsaro inda aka duba dokoki da ka'idojin da soji ke amfani da su da nufin ganin ba a sanya rayuwar faran hula a cikin garari ba. Amurka da Najeriya dai na aiki tare wurin ganin ana bin ka'idoji da tanaje-tanajen dokokin gidan soji. da kuma ya dace da tsarin kare mutanen da basu ji ba basu gani ba yayin da dakarun ke tsarawa da kuma fafatawa a aikin samar da tsaro Ina jima kaɗan Hafiz zai sake da da labarai, amma kafin nan za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Yanda a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke gudanar da bikin ranar 'yan gudun hijira ta duniya. 'Yan gudun hijira na sansanin Sanyam da ke cikin jihar Difa da ake kallo a matsayin sansanin 'yan gudun hijira mafi girma a jihar na cikin mawuyacin hali. Wanda kuma ya tilastawa da yawa daga cikin 'yan gudun hijirar barin sansanin. Daga Difa ga Abubakar Isa da ƙarin bayani. shi dai wannan sansanin yan gudun hijirar na garin sayam da ke nisan tazarar kilomita hamsin a arewacin birnin difa an kafa shi ne a cikin shekara ta da goma sha 2014 yana kuma tattara da yan gudun hijira kimanin dubu arba'in wadanda ke fama da wasu matsaloli da suka hada da karancin ruwan sha da kuma rage musu kudaden tallafi da suke samu wajen masu hannu da shuni al'amarin da ya tilasawa da yawa daga cikin yan gudun hijirar barin wannan sansanin. Kamar yadda ɗaya daga cikin 'yan gudun hijirar mai suna Muhammad Hassan ya mini ƙarin bayani. ba mu samu isasshen kulawa mai kyau ne kawai dai an kai mu da da gaskiya banka da ruwa muna shan wahala har da Allah wani lokaci ruwan sha wani wani dama dama wanda yake da karfi ko kuma wanda yake da yara wanda za su kama wanda irin su tsofaffi ba mu maki wani a sati so uku ma yake wanka sabar karen ruwa yake ba mu wahala wanki kam a sati wanda kyar mutum ya yi so daya kuma gaskiya an rage mana kudi yanzu haka kwanan nan an yi robo yau na kusan wata biyu amma wallahi jama'a ni da kaina ma ina cikin sai ina harkan dinki amma dinkin ba ta samu gashi nan ba a samu isasshen abinci abinci wanda za a ci a gina balle ma a samu a siya kayan yadi a ba a tela ya dinki ya samu shi ma wani abu shi ya sama na gudu na bar kyandin. din. A nata bangaren kungiyar da ke kula da wannan sansanin yan gudun hijirar na Sayam ta tabbatar da wannan matsalolin da yan gudun hijirar suka koka da su to amma ta ce tana nan tana kokarin magance waɗannan matsalolin. Hamadu Adamu shine shugaban kungiyar da ke kula da wannan sansanin na Sayam. to eh, kasan inda jama'a take tare eh, ba a rasa matsaloli matsaloli amma ba matsaloli kwarai ba haka nan akwai matsalan ana fuskantar matsalan ruwa da matsalan mahalli su ba mahallo mazaunan can sun yi zancen watanni biyu na an rage musu kudin su na wata da ake ba su mi dalilin haka an gwada muna da akwai matsaloli kuma matsaloli na su ne sun ka haddasa an ka rege kuma tabbata wannan eh, an rage eh, kudin da ake bada da jika shida da rabi ne kuma yanzu ya komo jika biyar da dala arba'in A na bangaren gwamnatin Nijar a ƙarƙashin wani komiti na musamman da ta kawa domin kulawa da rayuwa 'yan gudun hijirar jihar Difa. Tuni komitin ya fara tuntubar masu hannu da shuni domin taimakawa waɗannan 'yan gudun hijirar. Amma Sidi Liman shine wakilin gwamnatin Nijar a wannan komitin. Mun samu wani tallafi na farka wanda za su yi da shato in aka samu wannan muna ganin dai matsalan koda ba ta ƙare ba gaba ɗaya za ta rage sosai bayan wannan ma kuma akwai hcr su ma da suke da niyayin shi ma wani forage a can nan zai ba da dama duka karce inda adda kai guda takwas ko ne samu ruwa isasshe. abubakar isa sashen hausa na muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar a gai da abakar isa har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka ne daga nan birnin washington dc ga hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya Sakatare janar na kungiyar kawancen tsaro ta NATO, Jan Stoltenberg, ya yi gargaɗi jiya Lahadi cewa yakin da Rasha ke yi da Ukraine na iya ɗaukar shekaru da yawa, amma ya ce kada kawancen kasashen yamma su dakile goyon bayan da suke baiwa dakarun kev Stoltenberg ya gaya wa jaridar bil-am Sontag ta kasar Jamus da ke fitowa mako-mako cewa dole ne mu shirya, sancewa yana iya ɗaukar shekaru. bai kamata mai kasa a gwiwa ba wajen tallafa wa Ukraine ko da kuwa ɗawainiyar tana da yawa ba wai ga taimakon soji kaɗai ba har ma saboda hawa farashin makamashi da abinci. Firaministan Birtaniya Boris Johnson wanda ya ziyarci kai a ranar Juma'a da ta wuce ya yi ta yin horo ga sojojin Ukraine ya kuma yi gargaɗi game da haɗarin gajiyawar Ukraine yayin da yakin ke ci gaba da ya kama hanyar kaiwa ga cika watanni hudu a cikin kwanaki masu zuwa. Sakataren Baitul Malin Amurka Janet Yellen ta faɗa jiya Lahadi cewa shugaban Amurka Joe Biden na tunanin cire harajin man fetur na tarayya da kuma cire wasu haraji kan kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasar China domin taimakawa Amurka wajen shawo kan hauhawar farashin kayayyakin masarufi a ƙasar. Yelin ta shaida wa shirin Desuk na gidan talabijin ɗin ABC cewa shugaba Biden yana son yi duka abin da zai iya don taimakawa masu sayan kayayyaki. farashin man fetur ya tashi sosai kuma a fili ya kara nawaita wa jama'a. Farashin man fetur a Amurka ya yi tashin da ba taba gani ba da ya kai kusan dala biyar galan ɗaya, karin sama da kashi arba'in da takwas cikin ɗari a cikin shekara guda da ta wuce. Ta ce kawar da harajin man fetur na santi sha takwas da ɗigo hudu da galan na gwamnatin tarayya na wani lokaci, tunani da ya cancanci a yi la'akari da shi, kuma Biden a shirye yake yi aiki tare da majalisa don aiwatar da shi. Ƙungiyar IS ta ɗauki alhakin harin da aka kai a wani wurin ibada na Sikh da ke Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, wanda ya kashe aƙalla mai ibada ɗaya tare da jikkata wasu bakwai. Ƙungiyar ta IS ta yi wannan ikirarin ne a cikin kwanta sanarwa da ta wallafa a shafinta na Amak. Ta ce harin na ranar Asabar ɗin da ta wuce na da martani ne ga kalaman ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wata jami'ar gwamnatin Indiya ta yi. Bata bayyana sunan jami'ar ba. jami'an afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kai hari a wurin ibadar sikh wanda aka fi sani da gurdwara ranar asabar din da ta wuce kuma an yi musayar wuta tsakanin maharan da mayakan taliban da ke neman kare ginin labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla daga nijar sai najeriya duk kan batun 'yan gudun hijira. suma 'yan gudun hijiran Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalolin gudanar da rayuwa ta yau da kullum. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a wannan rahoton da Haruna Dauda biyu ya haɗo mana daga jihar Borno. ranar ashirin ga watan yuni kowane shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da 'yan gudun hijira na duniya don duba irin halayen da suka shiga da kuma hanyoyin da za a bi na sama masu mafita. Ana da fiye da kashi 25 wanda su ne suke da kaso mafi yawa a duk faɗin duniya gaba daya sakamakon irin rigimu da aka kwashe fiye da shekara goma a ƙasar Siriyan. A wannan rahoton na kungiyar OCHA ta nuna da cewa ana da kaso shida. na 'yan gudun hijiran da suka fito daga Najeriya wanda kasarinsu 'yan Boko Haram suka daidaita kuma mafi yawansu sun fito daga garin Damasak da ke arewacin Borno wanda wasu daga cikinsu ke samun mafaka a jamhuriyar Nijar wasu kuma a ƙasar Chadi yayin da wasunsu suka dangana zuwa ƙasar Kamaru da sauransu. Tuni dai gwamnatin jihar Borno ta fara mai da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali sakamakon saukin da aka samu na hare-haren waɗannan 'yan ta'adda. To kowane hali 'yan gudun hijiran ke ciki a yanzu haka tambaye nan da na wasu 'yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri. A sunana Umaru na kura kamar yadda aka fi sani na da shi kuma ni ɗaya ne daga cikin IDP kam wanda suke nan a kuge kam daga ina ka zo na zo ne daga kuka lokal government a garin doron baga a gaskiya abin da yake faruwa a wannan kam kusan ce abu ne mai tayar da hankali kuma wanda yake tayar da hankalin dukkan wani mai rayuwa shine matsala ta shafi abinci a matsala ta abinci in banda ta lafiya ba matsalar da tafi ta girma ga dan adam saboda haka gaskiya a wannan kam muna da matsalar abinci sosai dan yau ina jin ya kai misalin wata takwas mai yiwa ma da wani abu wanda a gaskiya wasu daga cikin mu ma ba su taba samun abinci ko da ni ne mai suna kaltimi alhaji musa daga madai cikin wannan kam shekara bakwai zuwa takwas abin da ya faru da mu haka mun rasa gidajen mu halin da muka shiga ciki daga nijar muka zagaya dawo nan gwamnati ta dauke mu ta je mu a gidan nan eh ko da ita ma ina gani akwai tallafinta da kungiya wannan ba mu buta wannan ba mu sarka wannan ba mu abinci da haka har muka kawo ga yanzu bayan da yanzu muna cikin hali mawuyanci da aka zo aka canja mana katin abinci aka ba mu MTN kudi ne ake bamu adadi yaranka adadin kudinka tunda muka samu wannan wani ma da ya samu bai taba dauka komai ba har yau muna zaune ya'yan mu su je tallan fiya wata su je yadiya mashin ya kade su daga ta nan haka haka dai muna lallaba da rayuwan har mun zo ga yanzu yanzu halin yayi wuya na kuma tambayi dr mera mandara mai ba gwamnan jihar borno shawara kan harkokin da ke da tallafi a jihar borno wato ngos kuma bai ba da shawara kan harkokin yan gudun hijira na jihar ko me suke ya gwamnati ci game da wannan yan gudun hijira Muna da camp camp na 'yan gudun hijiran nan guda goma sha Yanzu guda goma gaba ɗaya mun maida su a local government ɗinsu a ƙungiyar inda suka fito a gidaje mun gida gidaje fiye da fiye da dubu goma muka sassaka su a wannan shekarar kenan. Sannan mun kowane iyali kamar kowane camp mm. mutane daban-daban daban-daban aka maida su. Mm. Mutanen da aka maida su gidajen su ka duba jimillar su sun fi dubu talatin wanda aka mamaida su garurukan lokutan yarkwatan karamar kungiyar su. Haruna biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gai da Haruna da biyu. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, da sittin, sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu kuma maɗa a shiri na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya da kan kadin waɗanda aka zalunta Dan ganin an da musu da haƙƙinsu. A yau za mu duba batun kisan gilla ga ɗan kasuwa Alhaji Usman a unguwar Adisa Afa da ke Abuja da ake zargin ɗansa Huzaifa da aikatawa. Ku biyo mu cikin shirin sunana sarfi Lahashin Gumel. Kafin shiga sabon shirin muna sanar da ku cewa za mu ci gaba da bin batun gadon marigayi Alhaji Abu a Kibiya da 'ya'yansa bakwai ke nema wajen magadan marigaya sarkin zazzau Shehu Idris. Sabon shirin zai shiga rukunin gidajen Adisa da ke unguwar Afu a Abuja, inda a shekara ta da sha 2018 daidai lokacin sallah asuba aka yi kisan gilla ga Alhaji Usainu Usman da bincike ke nuna an shaƙe shi ne da igiya bayan rufe kansa da bakar hula. 'Yan sanda sun garzaya gidan don aikin gano waɗanda suka yi kisan. Daga ƙarshe sun cafke ɗan marigayen mai suna Huzaifa da ake zargin shi da kashe mahaifin nasa halahira Yanzu haka ana gudanar da shari'a don kotu ta yanke hukunci kan waɗanda aka samu da laifi. Filin ciki da gaskiya fara jin ta bakin ɗaya daga cikin mutanen da 'yan sanda suka cafke a wannan bincike. Sunana Musa Andanusa ne mutumin Kogi State ne. yi mana bayani menene ka sani game da shirin da aka ce an so a kulla da kai wajen kashe alhaji husaini gwara disa shi uzaifan ban san shi ba amma dan na ganin shi da yana wucewa kofar gidanmu so wata rana ne ina zaune sai adamu ya kira ni a waya ya ce musa uzaifa yana so a taimake shi kiritin ma wayansu yara fokop abinda da suka nace ne da tambaye shi nace ne kai ka ganni kaman da wanda ake kira ya taimaki mutum faɗa sai ce musa nuwa ai ba haka bane ya ce zai bada wani abu na ce mai wani wani abu kenan to yanzu ma haka ma ni bana nan ma ina da 11 so yana je da 11 ina dawa da yamma sai muka da mu a UK a UK Junction wani Adamu abokin ka ne ya Adamu abokina ne da muna haduwa sai muna taka na mu je gida sai ga kiran shi fa ya kira shi ce ma a yanzu haka na kusa da gidan to muna zuwa kofar gidan sai ya fito sai ya ce mun to sai ya gya ma Adamu Adamu ya excusing din mu da adamu da excuse din na adamu wannan da ya kai excuse din mu ai kai ne kai sanadin da na san shi me dai sa da ya kai excuse din mu sai ce amma ba ku mu da da muka faɗa dan ga maka su daga nan sai sai ya zo ya ce mun cd so ba ya shiga ciki kenan sai ya fito da igiya igiya da leda igiya ma blue ne wala blue igiya na ke daura shanu wai shi dai sun taimake shi mu haɗa ni mu kashe baban shi na ce babanka alhaji hussein da na sani wani muke sallah tare a masallaci wa iya eh. na ce gaskiya ne ba zan iya ba shi wani ba aiki na bane ya wannan igiyar ke tana da kauri kuma za ta iya illa wa mutum eh wannan igiyar ka san wannan igiyar ne da ake daura shanu ka san iri biyu ne akwai wani flat aka kaman belt na motan belt akwai wani kuma amurje ne yake to wannan amurje ne shine ta gargajiya kenan to ne dai ban sai ba ko na gargajiya ne ko na wannan ne dai igiya yana da gani dai confirm igiya sabo menene a cikin ledan ku ledan ba komai a ledan ya dauko ledan ya nuna mun ledan da shi ledan idan ya ma baban ka gane ya sa baban ni kuma ya ɗauki igiya sai in ɗaure baban sai ka zarge wuyansa eh sai zarge wuyansa sai na ce mai kai gaskiya ne ba zan iya ba shi ne ba hali na ko kaza ma taɓa shiwa ba daga nan ya kuka kare da shi daga nan sai na tafi abuna da na tafi bai kara da bai kara nema na ba ban kara neman shi ba sai wata rana ina nan a maraba a zaune sai kira na ba wai yana so in haɗa shi da malami wanda zai iya kashe baban shi sai na ce mai malamin sai ce eh sai na ce ke ina da malamin kuma ni ne fa malamin din eh ni ne malamin din sai ce to na ne malamin zai karba sai ce 200,000 sai ce to ba matsala wai yanzu haka yana office zai kira ni bai ƙara kira na kuma ba mu ƙara yin magana kuma ba sai da muka da shi a cikin sel wato ma'ana daga baya ah, ka ji labarin an dai kashe alhaji husaini kuma sai 'yan sanda suka kama shi huzaifa shi ne aka neme ka shi ne aka neme ni shin da aka neme ka me aka nema a wajen ka akan an zargi ka cewa ka aikata aikin kisan ne ko ana so ka bada shida ne a'a su suna so ne bayanin da shi huzaifa ya mun abin da shi ke gaya musu gaskiya ne ko kuma abin da shi adamu ya zo ya faɗa kafin ni zo gaskiya ne Hajiya Habiba wadda ke zama babbar 'ya ga marigayin wacce ta yi kama da mahaifin kamar an tsaga kara ta faɗi abin da ta sani da musunta cewa ba su girgiza ba sam bayan kashe mahaifinsu muna so ki mana bayani lokacin da allah ya wa baban korarsuwa kina ina ne a lokacin lokacin da baba ya rasu ina gidana ina gidan mijina lokacin da ya rasu. Faɗa mana daga nan ah, da aka kira ki sai kika taho gida me kika zo kika tara. da na taho gida na shiga cikin gida naga akwai maza a other section in gidan so i went straight to wannan section din saboda ni da aka kira ni ba wai an faɗa min eh ba ba ya rasu bane ba sai kawai jikina ma da na ga maza sai jikina ya fara rawa na tafi wannan section din na tafi section din daidai ta window na gan shi kwance mazan da suke wurin sai suke ce min kar na shiga na ce musu ai babana ba babana ba ne ba ai ba za ku hana ni ganin babana ba haka na shiga cikin wannan falo'un na gan shi kuma da na gan shi na ɗauko shi ma in fact na fara sa hannu na a chest din shi na ji baya bitin haka na ɗaga shi na sa shi a cikin na sa shi a na for a while tukuna sanin sai suka ce min da kwantar da shi za su kai shi asibiti so that was how na kwantar da shi suka wuce da shi asibiti in fact ma a makara suka sa shi suka tafi da shi har nake ce musu me yasa za a yi amfani da makara tun da kun ce asibiti za a kai shi sai suka ce min wannan makaran wai zai fi saukin su ɗauke shi zuwa asibiti na ce musu to sai na bar su wato wannan ya nuna ke kina tunanin ko a lokacin ma watakila yana raye kenan a ah, yes gaskiya ka san me yake da suna the person you close to you ba za ka so a ce ya faɗi ya rasu ba kuma ban taɓa ba a taɓa yi min mutuwa ba sai a kan baba of course na ga mutuwan aunties and others but someone close to me ban taba sanin zafin mutuwa ba sai a mutuwan baba lokacin da kika zo kika same shi a kika ga jikinsa lokacin da na zo na same shi gaskiya baba yana an kwantar da shi hannuwan shi kuma irin a dunkule haka which shows that um, lokacin rasuwan shi ni karan kaina na san cewa ba karamin zafi ya ji ba Eh, akwai alamar shati a wuyansu na cewa an yi amfani da igiya ne aka shaƙe wuyansu gaskiya akwai dan na gani kuma akwai ai pictures ma da shoes that akwai dan layi layi igiya haka a wuyan shi faɗa mana me za ki ce kan ganin eh, ki huzaifa da ake zargi cewa shi ya aikata wannan kisan gaskiya ne a iya sani na is that apart from me Huzaifa ma was the closest to Baba. Eh, Hausa muke kin shiga Turanci. Oh, mm. Bayan ni gaskiya Huzaifa ya fi kusanci ma da Baba. Saboda Huzaifa shi ke tsayawa akan Baba ma ya ci abinci. akwai abubuwa ma da yawa ma da baba in zai yi huzaifa yake faɗa mawa sai daga baya sannan mu ji ya ce ai ya faɗa ma huzaifa ma ya ce ma huzaifa kar ya faɗa mana sai daga baya in fact gaskiyar magana ma dai suna shiri sosai da were suna shiri sosai saboda shi kaɗai ne a yi namiji a gida daga baya so baba ko da masallaci suka tafi in ya ga takalman baba in ya ga masalla in ya fito sai ya gyara mishi yadda in ya ma fito zai sa takalmin da sauki kuma baba ba abin da bai rage mai da shi ba gata ba wanda ba musa ba ba ina cewa baba wani hamshaken mai kuɗi ba ne ba but kuma a rayuwar duniya nan ba abin da bai rage mai da shi ba ya kai ma private school ya fitar da mu kasan waje kuma ba abin da za mu tambaya a wurin shi da bai mana ba so me ba abin da bai rage mu da shi ba so wannan mazancen ma ma ba haka ba Dan cin halin da ake ciki game da shari'ar mun tattauna da lauyan da ke kare wanda ake zargi Huzaifa wato barista Sale Jibrin. barista Sale Jibrin yi mana bayani yanzu wannan kara da ake yi da ta shafi zargin kisan gilla ga alhaji Hussaini wanda har aka kama ɗansa Huzaifa tun 2018 kuma kai kake kare zaifan nan. Eh, wani hali ake ciki ne kan wannan shari'ar? Wato halin da ake ciki dai a yanzu shi ne ba a fara shari'a kashi na biyu ba ne an yi an fara shari'a karo na farko inda ake tuhuman shi Huzaifa shi kadai. To bayan da aka fara sauraren shaidu na lauyoyin gwamnati sai su suka fahimci cewa ai in aka ci gaba da shari'ar nan babu shakka shari'ar ba za ta je ko ina ba domin ba su iya su tabbatar da komai ba daga shaidun da suka fara gabatarwa don haka nan sai suka kawo wani abu wanda yake ya kawo ci baya a cikin shari'ar kwarai da gaske shine sai suka janye wannan tuhuma tuhuma tuhuma da ake mashi huzaifa sai suka tsara da mahaifiyar shi suka ce ita ce wacce ake tuhuma ta biyu bayan shi ita hajiya uwa ne kenan hajiya uwa ne kenan da aka yi wannan an shigar da wannan shari'ar ne a cikin shekara ta 2019 duk da yake abin ya faru a shekara ta 2018 ne an fara shari'ar ne a shekara ta 2019 tun daga nan sai kuma shekara ta 2021 shine suka yi wannan kwaskwari suka canja suka domin sun shigar da abin da ake kira amended charges ma'ana charging da aka yi ma kwaskwarima tuhume-tuhumen da aka yi ma kwaskwarima aka sake masu fasali sai suka shigar sannan sai aka tura wannan aka canja alƙalin ka kawo kotu ta goma sha biyu wanda ita ne a yanzu muke amma yana da muhimmanci in jawo hankalin masu sauraro cewa kafin ku zaifa a kawo shi kotu wata kotun ta babban tarayya ta abuja ta ba da umarnin a sake shi a bisa enforcement of fundamental rights wato domin tabbatar da haƙƙinsa na ɗan adam to a lokacin nan shi wanda suke tuhuman shi ɗan uwansa ne suke tuhuman shi shi wanda yake tuhuman wanda ke shirya yana da kyakkyawan alaƙa da dangantaka da inspector general uh, na yan sanda na wancan lokaci don haka nan sai aka ki aiwatar da umarnin da kotu ta bayar wanne ne lokacin aka fara shirar wani babban sufeto na yan sanda ne uh, ana ce mishi adamu abubakar adamu wani mr abubakar Adamu. Adamu eh wanda ya sauka kafin shi wannan na yanzu ba ba alkali Wanda ya sauka kafin shi wannan. Eh. Yana da kyakkyawar alaka ta kudda tsakanin shi da ɗaya daga cikin ƴan uwan Huzaifa ɗin wanda kuma shi ne ke rura wutan dole dole sai an yi shari'a. Masu sauraro za mu tsaya a nan har sai zuwa mako mai zuwa za mu kawo ku ci gaban shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri nasar Adam El Hikaya ni Sarfil muka kasance lafiya. Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. Shaidu da wani jami'i sun ce an harba mutane uku har lahira a arewa maso yammacin Najeriya bayan da 'yan bindiga suka kai hari a wasu coci biyu a yankin da ke fama da rikici. Wannan dai shi ne na baya-bayan nan a tashin hankali. da suka shafi yankuna masu nisa da gari. Maharan sun zo ne kawai suka kewaye cocin biyu duka unguwa ɗaya lokacin da masu ibada suke a cocin maranata Baptist Church da St. Moses Catholic Church da ke unguwar Rubu a jihar Kaduna da safiyar jiya Lahadi. Ji Usman Ɗanladi wanda ke zaune a kusa da wajen. Masu raro a nan mika ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu dawo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin zauren matasa. Kafin mai sallama muna miƙa ta'aziyarmu ga mai martaba sarkin gumel Alhaji Ahmed Muhammad Sani da sauran iyalai da 'yan uwa da abokan arziki bisa rasuwa Alhaji Abdullahi Bayero. Allah Ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa ya kuma ba da haƙurin jure rashi mu kuma idan tamu ta zo ya sa mu cika da imani. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a ziyarci mu na yanar gizo ta mu na voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya na gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashin Gumet da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC. Cewa salamu alaikum.